This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da safiyar yau Asabar tara ga watan Maris. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Juma'a ya ce zaɓi ya rage na Hamas ko ta yadda a cimma tsagaita wuta a Gaza kwanan nan ko a'a. da yake magana gabanin wata tattaunawar da za a yi a washington da wata tawaga daga kasar turkiya bilinkin ya ce amurka dai na ci gaba da kokarin ganin an kwance damara a gaza duk wada rahotannin da ke nuna cewa wakilan hamas a tattaunawar birnin alkahira sun fice daga zauren tun shekaran jiya alhamis a wannan lokacin a wannan sa'ar mun dukufa wajen ganin ko za mu iya cimma tsagaita wuta abin da bulinkin ya gaya ma manema labarai kenan ya kara da cewa sannan a yanzu hamas ce matsalar matsalar kuma ita ce ko hamas za ta yanke shawarar cimma tsagaita wuta ko a'a wadda za ta amfani kowa ya rage nata mu dai muna ta aiki wurjanjan a shirye kasar turkiyya take ta ɗau nauyin wani babban taron kawo ƙarshen yakin ukraine wanda da ita ukraine ɗin da rasha za su hallara a cewar shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan bayan wata ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a birnin istanbul jiya jama'a muna masu bayar da babbar mu don kawo ƙarshen yakin bisa tattaunawa a cewar erdogan ya kara da cewa ya kuma jaddada goyon bayan kasar turkiya ga diyaucin ukraine a tsawon shekaru biyu na yakin na rasha da ukraine turkiya wadda mambar neto ce ta gwammace ci gaba da yin kyakkyawar hulɗar diplomasiya da ƙasashen biyu kuma ana ganin za ta yi ƙoƙarin ganin an yi tattaunawar zaman lafiya tsakanin waɗannan abokan gaban Ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya bayyana damuwarsa kan matakin haramta amfani da kafar TikTok a Amurka gabanin wata ƙuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka za ta kada a makon gobe wadda za ta baiwa kamfanin ByteDance mamallakin TikTok wa'adin watanni shida ya tattara ya nasa ya nasa. Tsohon shugaban na Amurka wanda ke takarar sake shiga fajar White House ya rubuta ta kafar Truth Social cewa muddin aka kawo ƙarshen tiktok to kafar facebook za ta rubanya abin da take yi ya ƙara da cewa shi bai ƙaunar ganin facebook ta ƙaru to amma nan take kwamitin yakin neman zabensa bai ce komai kan ko trump na da wani ra'ayi game da ƙudurin na majalisa kan makomar tiktok ba shi ma kamfanin meta mamallakin facebook ya ƙi cewa komai a shekara ta ashirin dai trump ya nemi haramta amfani da kafar tiktok a amurka inda mutane miliyan 170 ke amfani da ita amma kotu tana shi tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwamitin ƙasa na jama'iyyar republican jiya jama'a ya kaɗa ƙuri'ar naɗa jami'an da donald trump ya fi so don jagorantar jama'iyyar wanda hakan ya ba shi damar cikakken iko da jama'iyyar yayin da ya kama hanyar zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar sau uku a jere. An zaɓi Michael Watney ɗan jam'iyyar Republican daga jihar North Carolina wanda shi ma ya goyi bayan zargin da Trump ya yi cewa an yi maguɗi a zaben shugaban ƙasa da ya gabata ba tare da gabatar da hujja ba a matsayin sabon caman na ƙasa na jam'iyyar a ƙuri'ar da aka kaɗa da safiyar jiya Juma'a. sabon kwamitin zaɓin trump ya sha alwashin ba zai yi amfani da kuɗin jam'iyya don ɗaukar nauyin tarin shari'un da trump ke fuskanta ba a ƙarshe ƙasar india jiya jama'a ta fara maida 'yan gudun hijirar ƙasar myanmar waɗanda suka nemi mafaka bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar a shekara ta ɗaya kuma tana shirin ta saƙeyar ƙarin wasu cikin 'yan kwanaki masu zuwa. mako guda bayan da ta ce za ta kawo ƙarshen tsarin shiga ƙasashen juna ba tare da takardar biza ba. Dubban farar hula da kuma ɗaruruwan sojoji ne dai suka tsere daga Myanmar ɗin zuwa wasu jihohin Indiya. inda ake samun dangantaka ta harshe da ma yankwantaka tsakanin al'ummomin biyu wanda hakan ya janyo fargaba ga indiya saboda yiwuwar tashin hankali ya bazu zuwa indiyar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Nous sommes l'espoir de demain. alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya gurin naku. Lafiya lau ai na ce me ya ɗauki hankalinka a wannan makon banda wannan jawabin shekara-shekara da aka shugabannin Amurka suka saba yi da ake eh. maganan eh, bayani akan halin da ƙasa ke ciki. Eh. Wanda shi me ya ɗauki hankalinka. To wannan zaki abun zaki sa kaji saka bai wuya ke don dajin shi ne babban al'amari a nan amerika dai a wannan mako ne kuma kin san galibi mu masu uh, baki da muke kasan nan mm. mun ji irin batutuwa da aka yi musamman akan harkar tsaron kasa. wanda yake kin san galibi mutanen mu akan samu 'yan afirka da wasu wurare sukan biyo ta barauniyar hanya ta eh, wato eh, iyakar kudancin amerika suka shigo kasar nan hanyoyi daban-daban suka amfani kai sami eh. irin bakin nan da suka shigo ta barauniyar hanya za ka sha mamaki wallahi za ka sha mamaki <laughs> yadda mutane suke ma abin mamaki dukansu duk wanda zai shigo sai ka ji ya ce ko da kuɗi ba zai sake biyowa ba haka kuma eh, ba zai bar dan uwan shi ya biyo ba amma kuma eh. ina duk da irin wannan eh, kashegi da ake amma kuma mutane sukan biyo to eh, babban abin da ni ya fi da kasada ce kasada ce kware kware gaskiya so eh, wannan shine ni babban abin da ya dauke min hankali irin ne matakan da shi shugaban kasa ya faɗi na neman kare wannan hanya ko kuma ɗauka matakai na tsaro a kiyaye mutane da suke biyowa wurin. To madalla muna koyi kullum aka ce duniya makaranta ce ba baki ɗayanta ko mm. kullum kana koya da kana koyan darasi kana kuma ganin wani abu sabo da ba saba gani ba gaskiya to da fata Allah ya kare irin waɗanda suke shiga irin wannan hali ya kuma kawo ci gaba a kasashen mu domin idan kasashen mu suka ci gaba ina eh, tsammani haka ne babu wanda zai taso ya bi wannan hanya mai haɗarin gaske haka ba za mm. su yi haka ba to Allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu amin summa amin to kamar yadda muka saba ba bari an yi rasuwa a wurare daban-daban bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziya ta sashen hausa zuwa ga iyalan marigayi honorable peter agara wanda allah ya rasuwa ranar 29 ga wannan ga watan jiya za a kuma jana'izar sa ranar alhamis mai zuwa ekuwa bishara number one a miyango gaisuwar ta'aziya zuwa ga hadara ta da iyalinta duka domin rasuwar yayansu a jos sai kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga victoria magid domin rashin danginta a wani harin da 'yan bindiga suka kai sai gaisuwar ta'aziya ga nehemia kim maji shi kuma ya yi rashin sirikin gaisuwansa sami kura muna kuma miƙa gaisuwar jaje da fatar samun lafiya ga shehu abdullahi jegebe sarkin labari hmm. <laughs> sarkin labari a bar ya huce kana can kwance muna hmm, da maganin <laughs> ya baka lafiya hmm. Amin sun amin. To bari ni kuma in mika wannan ta'aziyya ga mai sauraren mu yau da kullum injiniya mai goro makeri kwata gora wanda ya ce Allah ya yi wa yayan mahaifinsa rasuwa a ranar Laraba wanda aka fi saninta da suna Gwaggo Ige Kurusu. a bodinga to allah ya gafarta mata wannan kuma sako ne da ta fito daga mai sauraren hamidu kalallabuwa a jihar gifa jamhuriyar nijar ya ce yana mika sakon ta'aziya zuwa ga al'ummar garin gudumariya bisa rasuwan sarkinsu na wato wannan gari kenan da ake kira arifa waruma wanda ya rasu a garin na gudumariya ya ce allah ya ji kanshi kuma allah sa ya huta To sai kuma wannan taya murna ne na naɗin sarauta ga Fahad Sabe Salmanu mai aduwa wanda mai girma uban ƙasa Galadiman Daura hakimin mai aduwa zai naɗa shi sarkin dawa. Za a yi wannan naɗi ne a yau a Asabar da safe da misalin karfe goma a fadar mai girma ga daura hakimin mai aduwa to wannan ko sako ne daga babawo matu mai aduwa a jihar katsina a madadin iyali da abokan arziki to allah sa a yi wannan naɗi lafiya lafiya shi ko sarkin dawa eh, eh, <laughs> sarkin dawa ba su ne masu zuwa farautar namun daji da sauransu ba kai ni ma kai ba ne ai ka san ah. duka nan <laughs> ka su eh. na gwamba to Allah ya taya shi riko amin sun gama da duniya baki ɗaya lafiya Be my Kele Zampa Seronde To bari mu shiga zangon gaishe-gaishe muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga gogo na goma a Zaria da Muhammad Arwatu a Abuja sai inna mai koko a unguwar Bishar Zaria da Hajiya Titin Lagos a Kaduna da na mai koko Aliyu Kogoro Allah sa haka sunan na yake. Sai gaisuwa zuwa ga baban Idi a unguwar Bashar da kawo Sama'ila unguwar Bishar. da talatu da amadu mu'azu da matansa da inna baba dukansu a unguwar bashan da baban uwa ne a layin alasure na kano da maryam da uwani sai bensa a abuja da binta a magama da 'yar bauchi a birnin abuja sai yaya umar da rukayya da bebi hafsat a kaduna gaisuwa zuwa ga aisha da 'ya'yanta aisha da zainab a zamfara sai bilkisu da mai gidanta a abuja da usman da iyalansu a kano gaisuwa zuwa ga halima abdullah aisha da kananta faruk maryam ahmed da usman sai kuma amarya shukura da husna gaisuwa a ya huce zuwa ga hajiya zainab marshall a abuja da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan sakon gaisuwar abar ya huce daga ahmed baba a cuku a garin sawama a ghana ya ce yana mika gaisuwa ga sarki na madina a ansawam da mahaifiyarsa mahasana da alhaji imrana da antisi kaulin accra To bari kuma na mika gaisuwar sada zumunci ga Malam Sita Dikko a unguwar Afirasi a Nsawam da Malam Abdulganiyu a Zango Nsawam da kuma Alhaji imurana Madaha a Zango Nsawam da Tijo Arziki da Malam Adamu Bayawa jikan John Muhammad da Hajiya Suwaiba Amadu a dukkaninsu a Nsawam da fatan sun tashi lafiya. To ma kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sadili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe da ke hannuna da aka aiko ta hanyar sada zumunta whatsapp a gaisuwar a bari ya huce zuwa ga jeral ishaya kure da abdulsalam muhammad sai samuel sambon da salamatu dan juma gaisuwa bari ya huce zuwa ga buba na kan kwana miya Allah ya sa haka wannan sunan yake na kan kwana miya <laughs> da tasindi gata da davidson madison da dan juma sadiya sai sikidiya angel da jacob mai gida gaisuwa a bari ya huce zuwa ga ayuba matu da dr bakari ibrahim bunga da sam mai samari sai ezekiel gomos da george farm gaisuwa a bari ya huce zuwa ga ambasado emmanuel peter d da ibrahim bala sai haruna mohammed katsina gaisuwa a ya wuce zuwa ga lado tambayi da iyalinsa da iliya sallau da desmond chalom sai matthew kadans da yasmi diga alisa kanan suna yake sai michael sa'idu da rabin akila adamu sai haruna d gaga da fatar an tashi lafiya. da muka ce ta muke ta muke mun ala a cikin ina kan kwana ina saurare ina kan kwana ina saurare to in gode kwarai da gaske da sake shigowa wannan zaure to ga ci gaban hirarsu da wakiliyar mutamar abin to gaskiya wanda ne ni dai Allah n'a iya kono ne suna da yawa. Suna da yawa. Suna da yawa. Sai ce bakan damiyar ka. To eh ni ko to a bakan damiya ce a wuri na saboda tana da muhimmanci misali ta amma akwai ɗaya wadda in ka nika iya ce mata bakan damiya tunda tana da. Kamar na san ni ma dai kamar na san Aisha. <laughs> Ah, ba Aisha ba ce Aisha wannan wani abu ne tunda ba tana tasiri a kan wannan abu tanga ba ita wannan kan da eh, ita ce ma jawabi wadda ta yi konkurin na hawa na fiyan guru da aka yi. Eh, gasa ta gurmu ita ma wai ba dan saboda gasa ba ta tasiri ne a saboda lokacin da nake harka waka kamar da na fara an gama da tsokata an gama an gaya mata abubuwa da dama na iskance ba na da kwal ina shaye-shaye ina kaza-kaza sai sai uwa uwar da da ku ta kama da abin mai tsayi to da kadan kadan da abin yana dan ana explica mata ga shiga shi inda ke hata yalla to lokacin za hau podium za hau gajen wasan a tawa ita ku tana gaba tana kallon tana gaban tele tana kallo tana tana sauja eh tana kallo sai take kira ni ta ina ina ni ce mata ni ina nan tawa ta kana nan wurin kwamfura da kike mata ina nan wurin kwamfura da kike ta mata daga wannan sai zauka ni za hau ta ce mata insha Allah Allah kati in sha Allah ka zaka shahara wannan to tun da nake har yanzu har yanzu dai nake waka ko yau shekara wajen goma sha eh, ishirin a eh, dubu da bakwai na kai to har yanzu ban taɓa jin in hau podium in waka ba ina jin daɗi na murna kamar na ranar eh. saboda na sauka na ƙarewa kan na sauka kamar wuri kamar bata ishe ni ba kuwa ina son ƙara koma ma in yi da ka zo kuma ka kama kamako na zo na fari wata ganga ake bugawa a yi gangami mu kuma muna buga ta yau da yaran ƙasa ni na kira ga 'yan Nijar mazan mu da mata ku buɗe kunnuwa ku ji haka sako na da ni zan fada idan an ɗauka da kyau yana magani a cikin shi kaga ba tsaye gumi ba siyasa a cikin shi babu tsokar ra'ayi a cikin shi babu san zuciya cikin gani to wani wakal kai a kullum ina yi kullum ne ina ta sai na tunda wannan magana ta ruwa ta muku to kin ga ina ita ita ce bakan nan biya ta ba to kuma sunan ujin ma ina san su tunda kowace wanda yi a ko da ta na yi ta ba ai na ga Aishar ma kamar kana santa na san dai wata Aisha ce dai wanda dai eh? ita Aisha ita gudu ne saboda ita mu kakari ce ake waɗannan sai bai na zama da Aisha a Najeriya lokacin da zagaye na wannan kuwa to lokacin da yake rakodin in eh, album ina na fari mm. ban ma saba wakar aisha a cikin a cikin wakon da zan yi aiki shi a kowane ke wani wanda ke zuwa kallon wasan mu ana cin shi shiri to shi yana son wakar kamun to yi labarin ina ina shi studio ina shirin hudodo sabon album ina shi ce min a cikin album za ka yi kasa aisha da ta saba ya ce a sata da ce to ya biya kudin to shi ya biya kudin na aisha aka yi za ka cikin da kudin shi gani a shi ita ce ba za ta kudo eh, album ina na wani asalin ma duniya gaba ɗaya Ko wani kwale. ai ko a wurin biki in aka ce aisha nan daga an buga gata yan mata tabarkalla masha Allah suna san Aisha nan kin gani kuma ki kuma I want to know Aisha malmatsar gishi music for Aisha the user for Aisha if you love me Aisha I need you Aisha I love you I love you she kan sarki Aisha <laughs> kin gani kuma akwai wani abu a yanzu in ni waka in dai ta fito to kin ga jama'a sun mata ta ana santa saboda kalaman da suke ciki saboda salon da yake wakar salon da yake wa mutane eh, abin dariya a ciki kuma saboda daika to kin ga ne yana ɗaya daga cikin aikin da da ake kuma yana nuna ki an ba aikin ƙarfi ba to kamar eh, tsawon wannan lokaci da ka fara wannan waka wasu irin matsaloli ko kalubale ka ci karo da su to shi dai kalubale na farko da muke da na samu shine wajen tallafi tunda yau in za ka yi album ya ka zuba kudin da dama to yawanci mu muke zuwa kudin mu muke zuwa mu yi rikodin mu muke zuwa mu yi mu yi duplicator din shi mu je mu sai da nan su babu tallayi kuma na biyu yanzu sai muka shigo cikin wani yi wanda kamar su 'yan gidan ba sa sauraron kin na gida a yanzu na waje yanzu zai ki ɗauki misali in kirki na eh, mutum za ki a cikin salloshi da ya samu yin na Nijar guda 20 da ke samu na wani guri guda 40 ko guda 100 to muna cikin wani eh, kalubalen shi ma to kuma na na uku shine kuma eh, kamar tallatawa an yanzu na an an jirgin mu da masu tallata mana kuɗi ba kamar ba kamar Najeriya ba kamar Senegal ba kamar Mali ba kamar ba bamu da masu tallatawa ita kuma waka don kana ta ba tallata maka to kullum ba ka samun irin abu da kai so kuma za ka yi ta ne kawai a saurara a wuce shi kuma kamata a ce yau wanda suke saurara sama internet da wanda suke janyo sama internet ya zama to a ce kai kana da wani eh, abu da ya rika shigo maka to muna Nijar ba mu da wannan abubuwa ba sai da anan gaba muna da muna yaƙi da mu gani ya kamata mu yi dan da abu ya zama toki an samu riba saman aikin da ake ba. To yaya hulɗa ka take da sauran kamar irin um, uh, ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma wasu proje-proje haka da suke kamar ɗaukar mawaka su ba su horo ko kuma wasu abubuwa da ya kama kamantan haka. To mu muna da hulɗa masu mai amma babu wani horo da ke ba muna ma kamar shiga ne kake babu wani horo da ke ba ka da da alaƙa da da furin suka da ana ana aiki sai aiki sa kiran mu to ma da ni mm. an wasa mu gaskiya <laughs> muna godiya yawwa muna godiya kwarai da gaske to baba yau labarin da zan baka ko mm. labari ne na dan zaria da bakano oh. <laughs> ke za a sha chapter wurin nan dan <laughs> zaria ne wani dan zaria ne baba da bakano suka je mm. neman aiki to to suka rubuta wasiƙa neman aiki hmm. aka ɗauke su aiki to abokai ne tun dama hmm. to shi kenan da suka tafi wurin interview haka sai aka fara kira mu bakano da aka kira bakano <laughs> baba aka tambaye shi aka ce mishi tambayar farko hmm. wai wane ne shugaban ƙasa to a zamanin <laughs> zamanin buhari ne eh. to aka tambaye shi wane ne shugaban kasa ya ce a muhammadu buhari eh. sai aka ce to da kyau mm. sai aka ce mishi to najeriya ta samu wace shekara najeriya ta samu yancin kai mm. sai ce dubu 1960 sai aka ce mishi to wai cutar kanzamau tana da magani <laughs> Ese to amma likitoci sun ce ba a tabbatar ba. To. Akwai magani amma likitoci sun ce ba a tabbatar da maganin ba. Shi da aka ce to madalla da kyau. Sai aka ce to aka ce to shi kenan ya yaje ya kira na gaba. Tambayoyin sun kare Na'am. Tambayoyin guda uku aka mutu. sai aka je aka kira ya kira ya je gaya ma dan eh, zaria zan eh, zaria ba ce ɗan sai shi aboki sai ce da ne da ne aka tambaye ka ya ba shi sata ansa ba eh. ya ce wai wai na farko idan ka je ka ce Muhammadu Buhari tambayar farko tambayar farko <laughs> tambaya da biyu ka ce dubu dubu eh alif ɗari tara da sittin ɗari tara da sittin. E. Ya ce ta uku kuma mm. ka ce i e. amma likitoci ba su tabbatar ba. Ya ce eh, eh, haba ya eh, ce haba don wayan nan tambayoyin kuke ne ka sai tambayoyin kuke nan. <laughs> kenan shi wannan da ya tafi haka eh. tambaye shi dan zare ya isa tambayan farko dai buhari <laughs> tambaya ta biyu an sa shi ne alif ɗari tara da sittin sannan kuma tambaya ta uku eh, e, amma likitoci ba su tabbatar ba na amtu ba na amtu shi kenan da aka je aka je farko da aka ce mishi aka ce mishi ya sunanka oh. <laughs> sai ce muhammadu shugaba muhammadu buhari <laughs> sai aka tambaye shekarun ka nawa ai hmm. wace shekara aka haife ka hmm. shi kuma matashi ne hmm. <laughs> sai ce dubu ɗaya da ɗari tara da sittin suka kalle shi an tambaye ka suna ka kace Muhammadu Buhari eh. an tambaye ka yaushe aka haife ka kace wai shekara 60 eh, da kada kuma kai duka duka shekarun ka ba su kai 30 ba eh. ɗaya daga cikin masu wannan intabi ya kalle shi yace kai mahaukaci ne sai ya ce masu a kwanan da wannan ba tabbatar ba ta wani oh, gumma idan kai ne mai wannan intabi ya za ka yi da wannan candidate <laughs> ah, wanda ai kuransa kawai za a abokin shi ya jirga shi <laughs> abokin ya samu aiki wannan kuma adabo to yi koma sai shi a'a ya aka eh. ana da <laughs> wannan kai an sa kawai kaje ba maka jibi tambayoyin ba mai tambaya da aka tambaye kawai in ka je ka ce question one eh. ga an sa question two na ga malama gudu na ɗaga mana hannu sabili da aka da ta burki na yanzu a madadin baba ya kuma ke alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri ni ne kiran manoma da makiyaya Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.